أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyar mu ga Allah ta'ala wadda ya kawo mu yau yini na hudu cikin watan ramadan hijiran mangan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da takwas ga watan biyar haka ne? eh? tara ka ce ko wasu suka ce wata latin da tara tara ga watan biyar ko miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar yau ba ga cikin ikon allah bai da ya gare shi za mu ɗora karatunmu a da muka ɗaya idan ya kwa su manta ba mun tsaya akan aya ta arba'in a cikin suwatul amfani yau za mu tashi akan aya ta arba'in da ɗaya na son jawo hankalin mu cewa wa'annan ayoyi tun daga farkon sura har zuwa kan wannan aya da za mu karanta duka suna batu ne akan abin da ya shafi mai ganima da haƙoƙin ganima da abin da ya shafi rabanta da sauransu da kuma kenan kuma yadda manzon Allah yake faɗa cikin hadisi cewa gabanin zuwansa babu wani annabi cikin annabawan da Allah ya aiko da aka halatta musu cin gani amma shi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta mishi da shi da al'ummarsa su ci ganima sai dai ganima tana mai ta'allake da waɗansu hukunce-hukunce duk wanda ya ci wani abu a cikin dukiya ta ganima ba bisa yadda shari'a ta ce ya ci ba wannan ya yi wanda ya kululi kuma allah ya ce zai zo da shi gobe a kiyama ba lalle ce dukiya ma ta gare ba ko dukiya ta al'umma aka ɗora ka aka aka baka dama sai ka ci ba bisa shari'a ba kar ka manta gobe alkiyama sai ka zo wannan musamman mutumin yau yana ɗaukar dukiya ta al'umma kamar dukiyar banza musamman waɗanda Allah ya ba su dama a kujera ta mulki ya ba su iko su hukunta dukiya da kayan al'umma sai suka hukunta suka mai da su kamar kayansu suka mai dukiyar tankarta su da aka sai abin da suke so za su yi shi sa ke ji wani yace yau wata talatin da tara ina ba don ya yace yau wata talatin da tara kenan wanda Allah ya ba shi dama ya riƙe haƙƙoƙin mutane da ba su ta hada halin da mutane suke ciki na wahala ana azumi mutum ya kai ruwa ya buɗe je buɗe baki ne da abin da zai ci kuma kwa lamar da za ku ba su mutum ya shirya irin amsoshin da zai biya ubangiji Allah ya kare to mu sani cewa dukiya ta ganima ba a ci haka wanda ya ci kuma sai ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cikin ya sani ya ce wani annabi da ya gabace shi a cikin al'ummarsa an samu wani ya yi gurumi a kayan ganima aka tara dukiyar su a wancan lokacin ba a ci dukiyar ganima amma ana tara ta aji a ɗora a kan dutse sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye wani dukiya ɗaya idan wutar ta zo daga sama ta ci wannan dukiya to abin da kuka Allah ya karɓa idan wannan wuta ba ta zo daga sama ba abin da kuka yi nan Allah bai karɓa ba akwai wani matsala a ciki sai aka samu wannan annabin ya tafi da su, sun je sun yi jihadin sun ci nasara an ɗebo kayan ganima an zo an zuba a kan duki amma wutar da take zuwa ta lashe wannan ta nuna musu cewa aikin da suke Allah ya karɓa sai musu tsoro da aka yanzu mai abu ne sai annabi ya taro dukkan ƙabilu shugabannin ƙabilu ya ce kowace ƙabila da jama'a su muka je yaƙi shugaban ta ya zai mun baya sai ka kawo hannu annabi ya kawo gaisa haka aka ce har aka zo kan wata ƙabila da suka haɗa hannu da wannan annabi sai hannun wannan mutum ya ɗirta a hannunsa yayye ya fitar da citofi ko mafulo a cikin kuri aka samu wanda ya ɗauki wannan dukiya ta ganima ba tare da an rawa ba da aka haka ce su je su bincika su kawo sai ga wani mutum ya zo da wani zinare girman su ya kai kamar kan girman jaki sai aka ɗora a kan dukiyar ana ɗorawa ana juyawa sai wuta ta sako daga sama sai ta cinye wannan dukiyar kuka su yadda suke gane cewa Allah ya karɓi abin su to mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka halatta ganima ɗin annabi ya ce an ba shi abubuwa biyar wanda ba a baiwa wani annabi gabaninsa ba daga ciki ce an halatta mana cin ganima da haka duk wanda aka je filin yaƙi aka yi yaƙi aka taro dukiya sai bai kawo ta ba to wannan zai zo da ita gobe a kiya a kan sahim zai zo da ita duk abin da ka shi za ka ai mun karanta a bara a cikin ayoyi cewa akwai mutanen da suka je kullum jihar wani a kan riga na ya ce sai ya shiga wani a kan wani abu daban wani a kan mayafi wani haka sun to da aka karta bari ainihin mai a cikin wannan rigima ta cin dukiyar ganima ba ganima ba ce tana zama ganima ne a lokacin da aka raba aka ce kaiwa daga iya kasanka to wannan kasanka da ka karba ya ci to ya zama maka ganima amma in dai ne a raba ne ka ɗauki wani abu to ka fada cikin rigima Allah to yanzu Allah ta'ala zai faɗa mana daga cikin ganima mene ne ya za a kasa gari ma shi ne Allah ta ala yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ilamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi فأن لله خمسهم وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير Allah ta'ala ya ce wa alamun ku sani annama ganimtu lalle duk abin da kuka same shi a matsayin ganima min shay'in na wani abu Wa inna lillahi khumsa to ku sani Allah ta'ala yana da ɗaya bisa biyar na wannan abin da aka samu walin rasuli haka kowa manzon Allah wani zan qurba haka kowa makusata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal yatama da marayu Wani masakin da miskinai wa ibn sabil da kuma yan tafarki in kuntun amintun billahi in kundan kunyi kun yi imani da Allah wa ma anzalna da abin da muka saukar ala abdina a bisa Shi ne wa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me aka saukar masa alkur'ani a wacce ayi ce yawmal furqani ranar da aka haɗu don a da gaskiya yau maltakal an ranar da tawaga guda biyu suka su da tawagar kafirai da tawagar musulunci ko kuma rindina ta kafirai da kuma wa mangan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahu lalle kusa da shi Allah ala kulli shay'in a bisa kowane abu kadirun da iko Allah yana da iko a kai shi ne ya ce wa alamu ayyukan mu'minin ku sani ya ku mu'minai annama fartu bihi min adukum bil jihadi duk abin da kuka ɗaukaka da shi akan abokan gabar a wajen jihadi fi lillahi wadda kuka yi don Allah ma'ana bayan an je filin daga Allah ya ba ku nasara kun samu ɗaukaka akan abokan gabar za su gudu su bar dukiyoyinsu da duk abin da suka mallaka to Allah ya ce wannan abin da kuka samu a wajen wannan yaƙi to ba arbatu ahmasin lil idan aka raba abin gida biyar kaso hudu daga cikin kaso biyar ɗin na masu yaƙi ne kaso ɗayan shine kumusi wannan kumusi Allah ta'ala sai faɗi na suwaye ce na sane da manzon Allah da makusata na gidan mundan Allah da marayu da miskinai da ‘yan tafarki ina fata mun sauti ana in an je filin yaƙi sai aka tara dukiya mai yawa da dukiyar za a raba ta gida biyar kashi hudu na waɗanda suka je filin yaƙi ne kashi ɗaya cikin biyar ɗin na Allah ne da manzansa da makusata cikin gidan mangan Allah da kuma mai marayu da kuma ma da muskinai da matafiya da matafiya da kuma 'yan tafarki ko kuma ibn ku ga waɗannan duka wanda Allah ta'ala ya ce ɗaya bisa biyar ɗin nasu da shi ne anan malam ya ce fa'ar ba'atu akhmasin hudu bisa biyar na wannan dukiya ɗin lilmukatu ne za a keɓance ta ne ga masu jihadi wanda suka je suka yaƙi alladhina hadarun mu'araka wayannan da suka je suka halarci wajen ainihin kasassanwa suka je suka buga aka buga suka buga aka buge su suka sara aka sare su suka suke wannan Allah ya ce a ba su hudu bisa biyar na abin nan wal kumsul baqi ɗaya bisa biyar kuma da ya rage malam ya ce mai yi jizuku kamsatu a kusan za a je a kakkasa shi gida biyar al'ula so na farko lillahi wa rasul. wannan ɗaya bisa biyar ɗin da aka ware shi kuma za a raba shi gida biyar kason farko na Allah ne da manzansa malam ya ce fa ya ji alufi masalayin musulmi na al'amma wannan kaso in an ɗauka sai a sanya ciki abin da yake na maslahar al'umma ne ba ɗaya kamar me kamar gina matsalaci kamar me kamar sayan makabarta kamar me kamar yin makaranta kamar me kamar tona riyoci a mutane kamar me kamar samun musu da asibiti duk nan ana yin su misalihul umma don samun kyautatuwar al'umma to in an samu dukiya ta jihadi haka ake yi wannan ɗaya bisa biyar kaso na farko da aka ce wa anna lillahi sahu walin rasuli to wannan kaso guda ɗaya, idan an ɗauka ɗaya kaso na biyar ɗin za a raba shi gida biyar gidan farko na Allah ne da manzansa wannan dukiya ta Allah da manzansa ana sa ta ne a maslaha ta al'umma abin da za a yi wa al'umma wadda fa'idarsa da amfaninsa zai dawo kan mutane su da muka ba da misali kamar gina masallaci kamar yin makabarta ko ga masallaci amfaninsa zuwa ga waye ba na mutum ɗaya na dukkan al'umma ne haka makabarta haka masallacin idi haka rijiya haka makaranta haka sauran abu da ya shafi al'umma duk abin da aka gina shi da irin wannan dukiya an sa shi mai dukiya ce li masalihin ba dan a kyautata wa al'umma al'umma ta samu sauƙi sai ce wasani kaso na biyu shi kuma ana ba da shi li zawil qarabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a ba da shi ne a makusata daga cikin gidan zuriyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suwaye wanda suke karabar manzon Allah malam sai ce hum banu hashim wa banu al-mutallab yace sune banu hashim da kuma banu abdul mutallab idan an samu wannan dukiya sai a ɗauki wani kaso sai a basu. su amma wasu malamai ko jamhurin malamai suna da fahimta ba wannan su cewa suka yi da aka ce akwai ana ba da zawul qurba to ana nufin dangin annabi wal masakin ana nufin miskile daga cikin zuriyar annabi na batun baita wa bil sabili ana nufin dan tafarki daga cikin zuriyar annabi wal yatama ana nufin maraya a cikin zuriyar annabi amma wasu malamai suka ce a magana da tafi inganci wa'ancan kaso maraya da dan tafarki da ainihin wa miskini wannan bai da alaka da gidan annabi ina ba ta fahimta daga shi sa anan malam yace kaso na biyu wancan ɗaya bisa biyar da aka samu wanda za a raba shi kuma gida biyar gwargwadon abin da ayan nan ta nuna yace kaso na biyu za a ba da shi ne a dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko malam yace su ne banu hashim da banu mutallab ina ba ta fahimta na su ne wayanda za a baiwa malam ya ce Allah ya sanya wannan kaso da aka wa dangin annabi makanin sadaka ya zama gurbin sadaka fa hala la tahillu lahu domin ita sadaka ba ta halatta ba a dangin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake zuriyar annabi ba ya cin sadaka to sai Allah ya ce a ba su ne wannan kaso daga cikin wannan kumsi don ya mai musu gurbin mai gurbin wannan sadaka da ba sa ci annabi sallallahu alaihi wasallama don ya tabbatar mana da haka watar ya ga wuce sai ga dubi a kan hannu ya ce ba don na ji tsoron kare da mazmunan sadaka ba da na ɗauka na cin shi ma annabi sai bai ci ba kuma wani jikansa ya zo ya ga dubino a ƙasa ya ɗauka zai ce buge bakin sai da ya ce ka bar shi ka jefar da shi ce ba ka sani ba ko na sadaka to bai sa annabi bai ce sadaka ya ce li'anna awsaqun nas dattin mutane ne annabi sai ka shi ne dattin ga kabila annabi annabi bai cin dattin saboda haka anan Allah ya fitar musu da kaso na musamman a cikin dukiyar gari aka ce a ba su suma a cikin kumusin nan da aka fitar su ma dangin annabi suna da kasansu da za a ba su wadda zai tsaya a madadin wancan sadaka da aka hana su ci ina fata mun fahimta sai mutum ko dangi na uku ya ce wa salisu ma. ɗaya kaso na uku kuma sai a biyo marayu a duba su suwaye marayu wanda aka tabbatar marayu ne masu bukata to sai a ɗauka a basu a wannan zamanin kun muna da marayu nau'i daban-daban amma saboda me saboda rashin tsari irin namu za ka ba mu iya tantancewa suwaye marayu bari ba ku misali kusan idan mutum ya abin kirki sai ka faɗa idan mutum ya kuskure sai a faɗa masa wannan gwamnati da take ci yanzu shugaban kastam na ƙasa shekaba da suka kama a hannun mutane bai kwancanta a wani mutum bai bari a wani ba bai akwai ba amma sai ya ce duk inda yake akwai gidan marayu inda sun yi rijista suka zo da takardar su tabbatacciya da mishi kamar a wasu ta kuma yin irin nan gugu musan da wannan gugu to duk inda ka je garuruwa ana na ta tarabu a marayu ko nawa ne inda kun yi rijista kuka yi akwai da za a ba su buhu ɗari buhu ɗari biyu biyar ma ana fara gwargwadon yawan mutanen da kuka rike da su na baton fahimta ba a yi wannan don a azurta wani ba a wancan zamani sai a kira wani wannan ana son zuwa ce a ce a sai musa kowane da buhu ɗari biyar biyar sai a musa kowane buhu ɗari biyar da zo sai da ita dubu sha amma sai aka ce a yanzu abu da za a yi a raba wannan shinkawa a gidan marayu in kuna da kungiya kuka yi shi sake so musulmai su zama wayayyu kar ku zama musulman da ba ku san me kuke yi nan anguwa yanzu akwai marayu sai ku gina ainihin me kwamiti na kula da marayu a ƙarƙashin wannan masallaci dunanan anguwa. ku tare su irin wani yana fitowa sai ku tafi takardun ku ku je ku yi rijista sai ku kayi a ba ku ma in kun kawo za ku taimaki al'umma don ku gani a kano ga suna ce ta karɓa gidaje daban-daban ana tafiya mutane a gano ruwa. ko nan boci gaje gunwa waye shugaban je ka samu staff officer da custom ya san yin waɗannan abubuwa kyauta za a ba wa mutane da kuga musulunci ya tsara irin wannan yace a ba da waɗansu marayu a ɗaiɗi wani kaso a cikin dukiyar da aka ciyo ta a filin yaƙi a raba wa marayu don a samu yadda za a tallafa musu wajen karatunsu wajen kiwon lafiyarsu wajen kula da abincinsu sitararsu sauran ɗawainiyarsu duka a yi da wannan kudin warrabi'u kaso na hudu kuma a cikin wancan duka ya ce ne masaraki sai a bada ita a miskinai sai a gajiyayyu. suwaye gajeyu wadda suke bukata bukata wani ya ce to yanzu malam ya ka ce za a yi wannan a lokacin ai ba za a samu dukiyar ba sai na ce ai wancan duki wa'ancan mutanen ba masu son zuciya ba ne ba wanda yake so ya zama kaskantacce ya jira a bashi mutumin yau ne ya kashe zuciyarsa yake so ya zama kaskantacce sai dai a bashi eh amma mutanen farko su ba su bukatar kaskanci kullum so suke su bayar ba so suke a basu ba saboda sun ji abin da annabi ya ce aliyadin uliya khairun min yadul mai hannu na sama shine alkhairi akan hannun da ke ƙasa, ma'ana hannu mai liƙawa kullum shi fi zama hannu mai alkhairi akan hannun da zai karɓa so kullum ka zama kai ne za ka bai wani ba kai za a bai wa za ka su wannan sai ka zama wannan ka za a ajiye shi a ga kimanin ba samu wanda zai zai karɓa ba wage bukatar kaskanci ne na ba don kawai mune na aka koya mana kwaɗayi sai ka zama kawai kana bukatar kaskanci da kuɗinka da komai a aljihu ka zama cewa ne ba ni ka zama ba yi ce ba ne bai muna ta kaskantar da kan Allah ya ta. mala ya ce sannan ya ce walhamis rago na biyar ɗin limusafi ana ba da shi a matafi ɗan tafirki alladin kafa bihi an nafaqatu wadda abinci ya yanke masa abin da zai kashe ya yanke masa bai da dukiyar da zai ci abinci bai da dukiyar da zai biya abin hawa ya tafiya bai da yadda zai yi. to wannan in kun gan shi sai a taimaka masa to amma wannan akwai buƙatar mu tantance mai dalili saboda abin da faɗan nan na lalace mutumin yau kusa mutane sun mai da bara kamar sana'a a yau fi mutum da lafiyarsa da ƙarfinsa da ɗan abinsa sai ya je wancan masallaci ya yi ƙirar tafiya ya je wancan masallaci ya yi ƙirar tafiya ya je wancan masallaci ya yi ƙirar tafiya bai cin kunya kuma abin da zai baka mamaki da abin al'ajabi shi ne wani mutum ya gan shi a wannan masallacin da ya je wani masallaci zai sannan sai sake ganin amma ya kasa masa magana saboda kar ya kunyata shi amma shi bai ji kunyar kansa ko bai ji kunyar Allah ba na ƙaryar da yake ga akwai buƙatar mu yi wa kanmu tarbiyya ba zama na kar mu roƙi abu in ba buƙata muke da ita kar mu shiga hidimar bara ko wannan roƙon in har ba buƙatar ce ta kama dole ne ba mu yi wa kanmu tarbiyya a yau ba ka iya tantance waye mara shi waye mai shi a yau kowa yana cikin kuka na batun mun gane saboda mai saboda alamar cutar ƙarshen duniya ko Allah ya ce nan ga yadda za ku kasa wannan dukiya amma ba za ku iya haka ba sai in kuntum amantum billahi za ku iya haka ne in har kun kasance kun yi imani da Allah kun gaskata Allah cikin wannan abu wa ma zalla ala abuna da abin da muka sauke wa bamu mai saukari ranar rarrabewa mai takal a ranar da ainihin rindina guda biyu nan suka ai in kuntum muqarrinin bi Allah in kun zama masu tabbatar da tauhidin Allah ina lahu kuna masu da'a ga Allah din mu'minina bima unzila ala ala abdi kuna masu imani da abin da ya saukar wa bawansa wanda bawa muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi muhammadu da kira da amincin allah su tabbata a gare shi min al-ayati da ayoyi da allah ya saukar masa wannan sun da taimako walmadadi da ainihin gudunmawa da ya kawo yawmal farki ranar da aka zo da bainal haqqi wal batil a tsakanin gaskiya da ƙarya wace rana ne wannan shine ranar da aka yi yakin badar ranar da aka yi yakin badar ita ce yawmul haqq yawmul furqan ranar da aka yi wannan yaki na badar wanda idan mutane suka bibi tarihin wannan yaki za su ga kawai an gwada iko ne da ƙarfi na Allah ce da musulmai da suke wannan suna eh suna mutum ɗari nawa da nawa mutum ɗari uku da goma sha wani abu ko da sha uku raƙumi guda nawa doki guda nawa makami guda nawa a ciki ba komi da wani mai zai maka Allah ta'ala yana so ya nuna musu cewa bari ya tabbatar musu da ikonsa don su samu mai amintuwa da shi don su gamsu don su samu yaƙini Allah zai maka wani abu don ka samu yaƙini ka sake gaskata shi cikin abin da ya tabbatar maka to Allah ta'ala ya tabbatar da wannan yaƙi don ya tabbatar da irin wani shi sa ana aka ce abin da Allah ya yi musu na saukar musu da ayoyi da shimfiɗa musu taimako da gudunmawa ranar da aka zo rana da za a da tsakanin ƙarya da gaskiya ce ce ranar da aka yaƙin mata ba ku sani a ranar Allah ta'ala ya aiko da mala'iku sun sako sun taimaki annabi da sabansa annabi da sabansa mala'iku sun sako sun taimaki shi sa Allah ta'ala ya ba mu labari shedan ya zo ya karfafa wa kafiran maka gwiwa ya tabbatar da su akan wannan shedanci ya karfafa su akan su fito a wannan fara lokacin da ya zo filin yaƙi ya gama mala'iku suna sauka Allah ya ce na kasa ala'akimai sai filla a guje da suka ce ya na gane ce ni tara in ni ara ma la ta ni na ga abin da ba ku gani inni akhafu Allah wa rabbil alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai ku sani kuma Allah mai tsananin ku hukuma ne ga wanda duk ya saba masa da ka shaɗan ya gudu ya bar su aka yi mai aka buga wannan yaki kuma Allah ya bai wa musulmai nasara tare da ƙarancinsu, tare da karancin abin hawansu tare da karancin abincinsu tare da karancin makamansu ashe kenan cin nasara da samun galaba da komi ba ga yawa ba ne ga mai take da kiyaye dokokin Allah da tsayuwa bisa dokokin Allah da kwatanta abin da Allah yake so wannan shi zai sa sai ka ci nasara a duk abin da ka sa a gabanka. Bakar mu manta za ka iya sawa abu a gabanka idan allah ya dama kuma sai buɗe maka ƙofa ta jarba shi musulmi kar ya manta da wannan za ka iya zama mutum mai ɗa'a mai biyayya mai kauri kuma sai allah ya buɗe maka ƙofar jarabawa ya ga wannan imanin naka na gaskiya ne sai a jarbe ka da kasa cin nasara a abu ya za ka dawo ka bi allah ko za ka karkace za ka zo ka tsaya bisa abin da ake so ka tsaya ko za ka ƙi in ka dawo ka bi abin da Allah ake so ka kuta ka ci nasara in kuma ka bi abin da zuciyarka take so shi ke ka fitar da kanka Allah ya kare mu da haka mala ya ce in kuntum muqarranina bi tauhidillah in kuntum masu tabbatar da tauhidin Allah kaɗaituwar Allah muti'ina lahu kuna masu da'a a gare shi mu'minina bima undila ala abdi kuna masu imani da abin da ya saukar bawansa shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min al-ayati da ayoyi wannan sun da taimako yawmal farqi ranar da aka da da al haqqi wal batil fi badr a tsakanin karya da gaskiya a filin badar yawmal taqal jam'an ranar da aka samu haduwa tsakanin mai farke jam'ul mu'minina wa jam'ul mushrikin taron mu'minai da taron kafirai aka haɗu aka buga da aka buga Allah ya tantance wa'anda suke da nasara su waye masu nasara su ne bayan Allah da kwarai da suka bi Allah wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ku sani Allah a bisa kowane abu mai iko ne ai malai yace wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane abu la yujizu shay'un babu wani abu da ke gajiyar da Allah ballan tana ku ce Allah ya gaza wajen ba da nasararsa a sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi da musulunci da musulmai Allah shi ya wa annabi da musulunci da musulmai nasara a yakin badar da haka shi ke da iko kuma ya musu haka shi ke da iko kuma ya hana su cin nasara amma Allah ya yi musu haka don ya sake tabbatar da digadigensu ya kuma sake sa su samu yaƙini tsakaninsu da mahaliccinsu Allah ka ba mu yaƙini sai إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم نعم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم تو الله تعالى يجيك ودبام الأبارك yadda wancan yaƙi ya kasance da yadda su al'ummar suka kaso gida biyu ko gida uku asali annabi ya fito ne ya samu labarin wasu tawaga ta 'yan kasuwa sun fito da dukiya da turo a kan a don a ci galabar wannan abu su kuma kafirai abu su fiye da jama'arsa sun samu labarin abin da annabi shirya da aka su suka fito wayancan ɗan kasuwa sun biyo tana wayannan sun biyo tana wayannan sun biyo tana shi da Allah yake ba mu labarin yake cewa in amtum bil ubiyati tuni ku ku tuna lokacin da kuke wani bangare na daban wanda yake kusa da wani wadi a garin Madina abokan gabar ku kuma shine Allah ya ce wa hum su kuma abokan gabar ta bil udwati qaswa su kuma suna wani bangare na daban wadda yake can gefe a garin maka warrakbu su kuma wannan karar kaɗin jama'a da suke 'yan kasuwa a su falaminku suna ta gefe ta ƙarƙashin sun biyo ni wani hanya ta daban wanda ku ba ba Allah ya ce da kun waiwaya kaɗan da kun amma saboda alƙawarin Allah Allah ya ku dama ku yi wannan waiwaye da tsinkayen ba ballantana ku iya hango su ballantana ku ku cin musu daga Allah ya ce mana shine mala ya ce wadhkuru hina ma kuntum ala janibil wadi aqrab ila al Ku tuna lokacin da kuke zaune ko kuke gefen wani waji da yake kusa da garin Madina wa aduwakum nazilu bi janibil wadi aqsa su kuma abokan gaban ku sun sauka a wani wadi na daban wadda yake mai nisa cikin gefe tijara su kuma wannan karabka na 'yan kasuwa fi makani a sukun da miko su kuma suna wani wuri kasa da ku fi sahil ba suna gefen gefen gabar kogi da ake kiran shi barun ahmar ta wannan gefen su kuma suka raba suka shi ne malaye da Allah ya ce ce walau hawaltun an tada'u mau'idan li hadha liqa'i da kun ɗan canja kun juya kun yi abuwa don ku canja wannan gurbi na wannan haɗuwa ta da kun haɗu wa cinta amma Allah bai yi haduwa la'a Allah kun ala ghairi mi'ad ce da Allah ya haɗa ku ba a bisa wajen da kuka yi ciri za ku haɗu ba sai Allah ya haɗa ku a wani Allah ya yi ba don koma mana ya ce ko Allah ta'ala ya ce ya yaka walakin li yaqdi Allahu amran Allah ya ka danya kunta wani al'amari kana maf'ulan wanda ya zama zai faru Allah ya haka don ya tabbatar da haka me da haka ce da ya halika man halaka dan wanda zai halaka ya halaka an bayyana tin a bisa dalili wa ya yahya man ayya wanda zai rayu rayu an bayyana tin shi ma a bisa dalili ay li yaqdi amran kana maf'ulan bi nasri awliyaihi Allah ya ka danya kunta hukunta wani al'amari wadda zai faru ta hanyar taimakon masoyansa wa a ada'i da ainihin farko ta far da abokan gabansa ta hanyar hana su cin nasara bil ta hanyar da za a je a kashe su wal asar da riba ce da su kun da Allah bai wa annabi dama ya riski wa'ancin ɗan kasuwar ba sai Allah ya dawo da shi ta wata hanyar da suka hannu su abu sufiyan su da su abu sufiyan Allah ya kaddara wannan ya faru ba don komi ba don wadda Allah zai shigar da shi da shirya wadda kuma zai mutu a matsayin halakaki ya halaka daga ta hanyar wani iri su sabon manzan Allah duk wadda ya mutu a wannan iri kun ga ya mutu a bisa dalili mai dalilin ya je kare addinin Allah Wadda ya mutu yana mai kokarin kare addinin Allah ya ne shahada ya tsira Wadda kuma aka kashe shi a cikin tawagar arna ya yi asara ya halaka don me sa ya zo kare karya wanda ya zo kare karya aka kashe shi a filin kare karya ya yi asara da ka ba a so musulmi ya shiga cikin hidimar da ba ta da amfani ka shiga cikin hidimar da ba ta da fa'ida ka shiga cikin hidimar da idan ka faɗa ciki ka halakar da kanka ba a so musulmi shi to Allah ya yi haka don ya taimaki annabinsa da sabonsa kuma ya ƙasƙantar da kafirai da kafircinsu kuma ya ainihin mai ya hukunta ka don a samu mai ya yarbar da abokan gabansa bil katuli ta hanyar kashe su da aka yi an kashe mutane sama da saba'i aka ce da yaƙin bazar cikin arna wal da riba cewa an kama fursunonin yaƙi da yawa a cikinsu an tafi da su garin madina kun wannan cin riba ne da annabi ya saba ya ce zalika li halika man halaka minhu an hujjatu lillahi na wajen bayyana ce haka ya faru ne da ruwa da zai halaka ya halaka da dalili daga wajen Allah sabatat lahu wanda ya tabbata fa ayyuna sai bayyana mata ita wa qatat udrahu kuma an yanke uzurinsa saboda an nuna masa dalilai na gaskiya an karantar da su manzon Allah ya kira su zuwa ga kalmatu shahada ko su zo su kaɗai ta Allah ya musu ƙudurin sun yi ta faɗa da shi sun yi ta cin zarafinsa da sahabbansa tsawon shekara wajen goma sha wani abu annabi da cikin ɗaukar makami ya ce a ji faɗa da su kuma wannan ma ba faɗa fito da shi ba a wani abu ya fito da shi abin ya juye ya zama faɗa wadda kuma Allah ya nuna musu matsayinsu ta hanyar da aka yi rinjaye a kansu sai ce wa ya haya haya ana an hujjatu sannan wanda zai rayu rayu a bisa hujja lillahi daga Allah kad sabatat wanda ta tabbata wa ba ta bayan lahu a gare shi inna Allah lalle Allah la sami'un wallahi Allah lalle mai ji ne alimun kuma mai masani ai inna Allah la sami'un bi aqwali fariqain lalle Allah wallahi mai ji ne ga zantukan bangare biyu gaba daya bangaren mutanen kirki da bangaren mutanen banga. Allah ta'ala yana jin maganganunsu kamar halin da musulmi suke ci a yau da ko za a zo a ce abu kaza a littafin Allah da sunonin manzan Allah ba su tabbata ba wani ya zai tashi ce sun tabbata a Allah na ji waɗannan dattata za a yi hukunci gobe in kiyama za a yi hukunci in ka zo ka ɓatar da mutane don son zuciyar don kawai ka kare abincin da kake ci don ka tsayo a kan abin da kake na barna gobe alkiyama za ka yi bayanin wannan a gaban Allah don me sa ibi Allah ya ce wa inna Allah ya sami lalle Allah mai ji ne ya kawalin fariƙai da ainihin mai zantukan bangare guda biyu la ya kafa alayhi shay'un babu wani abu da ke koyuwa ga Allah alaniyatihim a bisa niyoyinsu kowa niyyar da yi akan ta za a masa hukunci akan ta za a tashe yi akan ta za a yi masa komi to da ka yan uwa kar mutum ya koyi mummunan niyya idan zai wani abu na addini ya yi tsarkake tsakaninsa da ubangiji Allah zai maka hukunci ne da irin yadda kai niyya sai Allah ya ce إذ يريكهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا نعم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور الله تعالى يتي إذ يريكهم الله في منامك قليلا كتنا على وقت الله ينونا مك أوجنك وانشيرك abokan gaban nan taka cewa masu da yawa da Allah yana so ya taimake ka sai nuna maka a baka aiki mai yawa sai a mai da shi kaɗan a idanunka sai a baka abu mai yawa sai Allah ya ƙasƙantar da abun idanunka sai ka bai da yawa ko a haɗa ka da wani abu ko a haɗa ka da jama'a masu yawa idan Allah yana nufin ka iya ainihin sarrafa su sai Allah ya kaskantar da ya mai da su ‘yan kaɗan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah yana so ya gwada masa mu'ujizarsa ya gwada masa karamci ya gwada masa baiwa sai nuna masa cewa ai wa'annan abokan gabar ‘yan kaɗan ba su da yawa Allah ya ce walau a raka wani da na nuna maka su masu yawa ne na fashirtu da kun watsa wadda tana za'atun wallahi da kuwa ta jayayya fil amri a kan al'amari walakin na Allah sallam sai da Allah ya yi mai sauƙaƙa abu ya kawo muku cikin sauƙi sai nuna annabi mutanen da za a je a yi fitar da su ba su da yawa shi kuma annabi ya zai ba da labari a sabansa cewa ba su da yawa irin wannan ya faru da annabi musa ko alai salatu wassalam annabi musa lokacin da allah ya ba shi umarni da su shiga kasar wannan kasar da yahuda suke cewa mai promise land tun zamanin annabi musa ka ce su je su shiga palestine kenan ko allah ya ce musu zai shiga ciki to annabi musa sai gayyato ƙabilun da suke cikin al'ummarsa kowace sai ɗauki shugaba guda ɗaya a ciki sai ya tura su je su yi leƙen asiri su gano ya gurin yake yaya mutanen suke yaya komi da komi da ya tura su ce amma duk abin da kuka gani idan kun zo kar ku faɗa kowa sai ni ku zo ku faɗa ni da suka je su a irin kisosin isra'iliya an ce wani yaro ne ma ya su duka tafi wani dutawa gargaca waɗanda ku za mu yi faɗa <laughs> yanzu ya zagaga eh to dai yawancin halitta na adawa da muda halitta ce manya-manyan gaske da aka mutane annai musa sun ga girman wa'annan mutane. da suka dawo kowa sai tafiya kirki tara kabilar sai ba su labar ya ce gaskiya ba za mu iya wani abu da annabi musa ke so mai ba allah ya ce sai dai waɗansu mutane guda biyu ko ƙalar rajulani min alladina an amallahu alaihi ko yau sai waɗannan mutum biyu kuma duk sauran su gudu ko da su je sun gani kun ga allah ya benefit su samu sauƙi ba shi sa allah ya bar su suka ga abin a zahiri al'ummar annabi da ake so ta samu sauki sai Allah ya nuna annabi da kansa ya ga mutanen ma ba masu yawa sai zo ya biyo sabon da labari ya ce wa'annan mutane za mu tare su ba su da yawa karku ci komai suka sun san annabi ba ya magana tare don sararsa da aka sai suka gaskata manzon Allah suka bi shi suka yi da haka kuma Allah ya ba su nasara sai ya ce innahu alimun bi zati sudur yadda shani yake shi Allah masani ne da abin da ke cikin kirazan mutane bi ma'ana Allah ya san duk abin da zuciyarka zuciyarka zuciya zukatan mu suka kulle duk abin da muka kudura a cikin zukatan mu Allah ya san shi so in mun kudura a mai kyau Allah ya san shi sa anan malam yace wadhkur ayyuhan nabiy ka ambata musu ko ka tuna ya kai wannan annabi hina araka Allah qillata adadil aduka yayin da Allah ya nuna maka karancin adadin abokan gabarka fi manamika a wajen kwanciyarka fa akbartal mu'minin kai kuma sai ka je ka karanta ka bi wa labari a mu'mine zalika da wannan abu fa qawiyat qulubu wannan sai sa suka su suka kirfi suka samu kirfi a cikin zuci ba karfi na jiki shine mutum ba kun gane karfi na zuciya shine mutum shi sa halimatu Sadiya cikin lafizar da ta ga annabi lokacin da take su take yaro kusan laraba a lokacin da suke zuwa ƙauye tafiya ake kasuwa yau yawan rana yau alhamis eh gobe juma'a gobe akwai kasuwan giya ɗai akwai kasuwar cibiyayi akwai kasuwar shira akwai kasuwar inani duju misau na wajen bayanta to mata na da na larabawa sai su tafi babbar kasuwa ana zuwa da yara ana ɗaukar reno to alimatu sadiya da da su na ƙauye suka tafi ita da aka tana ka ce kowa ya zo ta faɗa sai a hana faɗa sai annabi ne kacal ya rage shi kuma an ce maraya ne ta ce to yanzu idan ba ta ɗauki wannan yaron ba ta koma ƙauyensu ai za a yi mata dariya za a ce ba ta da komi ta dawo ba ta samu ɗare ba ita ba ta san albarka za ta ɗauka ba eh ba ta san albarka za ta ɗauka ba kawai sai ta ɗauki annabi ta to da shi lokacin da za a to an ce rakumunta shi ne a baya bai iya tafiya saboda ba abinci ba komi ta ɗauko annabi a kansa sai ya wuce kowane ta daga nan mata suka fara a ah, alimutu zafiya ya rakumi ke zama daban ya ce haka biyu ma al'amari ta ɗauko maiwa eh Da ɗauko albarka da garci sutura ta da shi komi da gidanta komi canja wake kullum kullum komi a gidanta canja wake to cikin kalmomi da ta faɗa ba ta ce kai ka zama namiji ta gaya nan ta ce kai yi ƙoƙari ka zama namiji ku ɗauka ƙarfin ciki take kwaya masa a zuciyarka ta iya ta daina jin tsoro in kana da tsoro a zuci ba abin da za ka iya yi ba haushe ya ce mai faduwar gaba yau to da aka karku zama mazaje masu tsoro eh ta cikin abin da ya sa ‘ya'yan mata suka yawa wa tsakanin mazaje a rudu makwarta ya eh mana shi ne mana ƙaƙace aiki bakwai magana matar gidan ba ita ce za ta rike ta eh wani ba zai iya ba da hausa ba ina shi tsoron kantar jomuriyar su nasu su da ce ah wani kai ka to ka yi mu gani ina ba ta ta ana so mutu ya zama namiji kun ga annan da annabi ya ba su labari mala ya ce faƙawuyat ƙulumi sai su ƙarfafa wajen au suka samu taurin zuciya da aka suka iya fita su yaƙi shi ne ce walau a raka kasa kasaratu ardi da ubangijin ka yana maka yawan kidayesu da taranta da asabu da ka sai tararruji sai yi shakka sai yi kokonto fi mulakati wajen azuwa su yi mu'amala su yi yaƙi su fito na fito da su amma kun ga wannan bai ba da ku ba a samu safanin fi amrul kitali wajen al'amarin wannan yaki da ka shi sa ba a so musulmai su samu laurawa a tsakaninsu duk abin da kuke yi kar ku yadda ku samu mai wani abu ya shigo tsakanin ku da rauni in kun samu wannan to kun samu matsala shi sa nan. mala ce walakin Allah sallama min al-fashl sai dai Allah ya kubutar da su daga wancan cewa ɗin daga wancan samun saɓani ɗin wani ja min aƙibu daga ko daga sai suka samu tsira a ƙarshen wancananka mana ƙarshen al'amarin sai yadda mana musulmai su suke da nasara su suke da nasara me yasa suka samu nasara a zukatansu ba su rikan kowa ko ba su adawa da kowa kuma sun gamsu da saƙon da annabi ya faɗa musu kuma akan umarnin annabi suke tafiya ka shi sa suka ci nasara innahu alimu bi kafayal kuro sani Allah shi ne masani da koyayyu da abin da zukatan mutane suka koye duk abin da zuciyata ta koye abin da zuciyarka ta koye abin da zukatanmu suka koye Allah yana sanar shi kafin ka furta ma Allah ya san na watan fahimta shi sa wani balarabin ƙauye da ya taso daga ƙauye ya zo gun annabi yana zama a gun annabi sai annabi ya tambaye shi ya ce masa ji ita tas'alu an albirri ka zo ka tambaya ne a kan abin da ake kira albirru ya ce sai ji san annabi ya ƙara a zuciyarsa ya ce domin bai yi magana da kowa ba a duniyar me ya kawo shi gun annabi ya annabi ya san abin da yake cikin zuciyarsa ya ya sani eh Allah ne ya sanar da shi ko yawa Allah ya sanar da manzon Allah cewa wannan mutumin zai zo daga gu kaza kuma ga abin da yake tafi da shi in ka zo ka shi labari me yasa boka suke cin galaba akan mutane da mata kina zuwa akwai dan koransa ya ji ya ji wani labarin kina zuwa ki a ah, kwanci ce da gu kaza da matsala kaza kaza ka shi kenan sai ki ce kai annabawa da gaskiya kin halaka kina yadda da wannan shi kenan kin zama alkikiya kana yadda da shi ka halaka ka rabu da Allah saboda shi annabi Allah ne ya ba shi labari da aka yi masa jita ta tsalu allal birni ka zo ka yi tambaya akan kan abin da ake kira abu mai kyau ya ce irji waltafti kalbaka ko ka koma ka je ka tambaye zuciyarka ko kuma ya ce masa alme albirru matama annabi nafsi ita duk abin da ranka ya rantsa da shi sunansa albirru idan ka za ka yi abu kana shakka sunansa sakon abu kun ga wannan abin da samun ka kawana don mutane su gane cewa lalle Allah masani ne da abin da mutane suke koye da shi cikin zukatansu abin da ka koye Allah na iya tsinka da annabinsa shi kuma annabin ya gaya maka ce akwai abu kaza tare da ka mu kiyaye aka Allah ta'ala ya tsinkayar ya yi faɗi wannan din su sani wata daba'il nufusi kuma Allah yana sayar da halayyar rayukar yan adam duk wata ɗabi'a ta ran mutum Allah yana sanar da wannan ilimi eh? ba ma ubangiji ba masu ilimin psychology ma suka karanta ɗan adam suka ce asalin mutum sunansa mai yana da wata ɗabi'a da ake kira egocentric self-centered dan adam kowaye shi haka ya taso ya fi son kansa akan komi suka ce abin da yake ciki dan adam waɗansu abubuwa ciki akwai shekaru akwai addini akwai yau da gobe akwai waye wayannan abubuwan sai sa sai canja amma in ba haka ba duk wanda ka ga abu ka bayar to a kansa zai bewa ba zai bewa ita ce ɗabi'ar yaro ƙarami ko yanzu ɗanka ne ka haife shi sai ka ɗauko abu kai ka siyo abin ka zo da shi cikin gida ne ka ce wani gashi bayan ya karba ya ji ka ce dan ba na wani ce a'a ba ba na wani shine egocentrism wannan self center selfness din nan wannan ɗabi'ar to haka dan adam ne to Allah ta'ala ya san duk halayyar ran dan adam duk abin da zaka yi Allah ya san da shi sai zaka yan uwa kar mu yi abu mu koya mu ɗauka Allah ba zai san da wannan abu ba Allah ya san da duk abin da muke aiwatarwa duk abin da kai duk abin da nai duk abin da muka yi in kai shi a ɓoye in kai shi a bayyana, duka Allah ya san Allah da kansa yake wa asirru qawlakum aw jaharu bihi ko ku ɓoye magana ku ko ku bayyana shi ko ku bayyana innahu min alimun bi zati sudur shi yadda ne yake Allah shi ne masanin abin da ke cikin zukatan bayansa daga duk abin da kai mai kyau Allah ya sani duk abin da kai mummuna Allah ya sani saboda Allah ya san zukatan wannan sabon annabi da annabin sallallahu alaihi wasallam shi sa ya sanar da annabi ya nuna masa cewa wayannan mutane ba su da yawa a fita aje a yaƙe su za a ci nasara a kansu wanda Allah ya sami kini a ransa sannan ya zo ya sa yaƙinin a cikin zukatan sabonsa kuma suka fita kuma Allah ya ba su nasara su da haka idan ka samu kini a rayuwarka babu abin da ya fi shi wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi wa kanmu tarbiyya mu yi ƙoƙarin mu samar wa kanmu shine ƙoƙarin samun yaƙini a mas'aloli na shari'a idan shari'a ta ce yi kaza kaza zai same ka tabbatar da abin ka same kini wallahi in kai za ka samu yanzu me aka ce za mu samu tsoron Allah da shi azumi to mu yi yaqini mu yi azumi irin na shari'a mu gani Allah zai samu na koran Allah cikin zakatu dan la'allan Kur'ani an ce tufidu taqiq la'allan alqur'ani ba tsammani bace tabbas ne matutar kayi aiki da abun tabbas za ka samu wannan abu da ka yawa saboda lokacin mu ya ta ina ga kan wannan aya za mu tsaya sai mu tashi akan aya ta ku? in Allah ya kira yawan gobe abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon kiyarawa da aiki da shi wanda da kuɗa gama ko kuskure kuma Allah ga fita mhm. Assalamu alaikum malam mai tambaya na cewa malam dangane da asalatu kamar karfe nawa alfijir yake fitowa kuma karfe nawa ya kamata a daina cin abinci ko sha <laughs> wai ma bai tambaya yana tambaya dangane da irin sallah na biyu a wani lokaci kuma ta yi to wannan ai ba za ka ce mutum da lokaci ba saboda lokaci canjawa yake ko abin da za a koya wa mutum shine ya yi ya sanya ake tantance lokaci shine abin da ya kamata mu fahimta amma a wannan zamanin allah ya mana ni'imomi ko akwai ni'ima na softwares da aka iyo to sai ka auna software ɗin da kuma fudowar alfijir ɗin da yanayin yadda ake gane alfijir ɗin? Wanda Allah ya ce alfijir ne alfijir kala biyu ne Sadik wa kadir akwai na ƙarya akwai na gaskiya Ya ce na ƙarya idan ya fito zai yi haske haka sai ɗan yi faɗi kaɗan haka shi ke. sai kwatanta shi da ainihin jela ta ainihin kurege Wadda ya san wani wani dawa wadda ake ce masa kurege idan ya hango abin tsoro zai ta da jelarsa haka a kai sai gashin da yake cikin ta sai buɗe haka to iya faɗin buɗuwar gashi iya yadda wannan alfitar na ƙarya yake fitowa ya haske ke to in ka fito waje ka duba gun da alfitar yake fitowa sai ka ga irin wannan hasken ne hasken bai cike duk ɓangare biyun ba to wannan ba alfitar ne na gaskiya ba amma alfitar na gaskiya ba Allah ya ce in ya fito zai tsiri sama sannan sai ya buɗe haskensa hasken sai ya game bangon ina za mu ce arewa da bangon kudu mu da mutu take na take gabar ko tunan da gabar za mu ga fitowar alfijin to idan ya yi haske zai haske haske daga sama ya tsiri sannan sai ya buɗe hasken nasan ya buɗe sai ya taɓa bangon arewa da bangon kudu to in ka ga irin wannan alkujir na gaskiya ya bayyana sai ka da cin abinci ka da shan abin sha in wannan baka iya ganewa ba sai ka koma qur'ani yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khayt al-aswad sai ka iya fayyace tsakanin bakin tare da farin gari. in ka daga ka iya to sai ka cin abinci ana ba don fahimta wallahu ta'ala to Allah shi ne Allah biya mana bukatun mana alkhairi yan uwanmu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya muna musu addu'a Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya muna roƙon Allah da ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen yi masa sa'a da biyayya Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu wayannan al'amura da suke damun mu na ainihin rashin zaman lafiya da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali muna roƙon Allah ya yaye mana su Allah kuma ya shirya da masu mu kuma Allah ya ba mu kariya wa'anda kuma suka fada a ciki Allah ya kubutar da su Allah muna roƙonka ka kawo mana saukin rayuwa a wannan ƙasa Allah muna roƙonka ka kawo mana saukin rayuwa a wannan ƙasa Allah ka fitar da mu a halin da muke ciki in laifinmu ne Allah ka tsinka da mu laifukan da muke ka ba mu iko mu gyara su in kuma jarba mu kai Allah ka yaya mana ka gafarta mana ka as ba mu iko cin wannan jarabawa ya Allah Allah ka tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين السلام عليكم